فصل ربيوة في صفة السجود تتن بيان يد أتي السجودة يعلم في شوى اعلم في شوى كم يتورر أن الساجر بالتلاوة شوى وانا دي سجودة التلاوة لو حالان إنا ده هلا يبي أحد ما نبركو أن يكون خارج الصلاة إذا ما أعوذ الكلا هكي وثاني نبي أن يكون فيها إذا ما أعوذ الكلا هكي أما الأول أما نبركو hali na farko idan mutum ba a cikin sallah yake ba idan arada sujuda in ya so yin sujuda nawa sujuda tilawa zai niyya sujuda tilawa wa kabbara lil ihram zai kabbara ta harama wa rafa dai sai daga hannayensa har zo manki bashi saboda kafadinsa kamar ya fa'alu bi takbiratul ihram kamar yake aikatawa idan zai kabbara harama lil salati idan zai yi sallah ثم يكبروا سي كبر تكبيرة أخرى كبر دبا للهوي إلى السجود دان فيها زوا سجود قال سجود كبر بكنا كبر بكو تاد سلة تبيو فيها سجود ولا يرفع فيها اليد أما وذي أجهنو أتكيبا وهذه التكبيرة الثانية ولا كبر تبيو مستحبة واتو أنسوتا كبر أنت بيو ليس بشرط بشرط بشي kad kabiratu sajdatu sala kamar yadda ake kabbara ta sujuda a da ake sallah wa amma takbiratul ula amma kabbara farko takbiratul ihram ita ce kabbara shiga cikin sallah ta niyya fa fiya salatu awjuhi tana da fuska uku li ashabina wajen malaman mu a zaruwa na mafi bayyana fuskokin huwa qaulul aksari na minhu shine mafi yawancin malaman mu cewa annaha rukuni rukuni ne ta wannan sujudul tilawa لا يصح السجود إلا بها ونصف جدا ما باتح إن كنت واسير والثاني نبي أنا مستحبة آه، إتابة واجبة بك مستعبك ولو تركت لا ذا صح السجود كونها سجود صفات أنا سجود السيح إن كنت وهذا قول الشيخ أبي محمد الدويني شيخ فاتن إمام الجويني والثالثة أقول ليس مستحبة بمستحبي بك والله تعالى أعلم أن شيء في السجود kuma in kana nabi yuridu sujuda qa'ima sa'an idan wanda yake so sujuda a tsaye yake kabbara lil ihram zai kabbara irin kabbara ce da ke sallah bi hali kiyami yana tsaye kuma kabbara lil sujud sai su kabbara ta tafiya sujuda in shitatihi ila sujud dan wato dan durkusa wasu zuwa sujuda wa in kana jalisa in a zaune yake faqad qala jama'atu wasu ayari sun faɗa min ashabi na cikin malamanmu ce yustahabbu ruwa an kuma an so gare shi miki bai kabiru ko bai kabira sai kabbara ne ihrami ta shiga sallah ka'iman yin tafi kuma yawi sai tafi su sujudi zuwa sujuda kamar idan kana fil ibtida'i ka'iman kamar yadda ya zamo cewa yake yi a san da zai fara yi wato a san da zai wannan sujudi san da ke tsaye wa dalilu hada dalilin wannan alqiyas wato qiyas shabai ne kamancece ne ya ci al ihrami wato kamce ce ne da ɗaukar niyya ko da kabbar arama wasu sujudi da sujuda bi salati a sanda mutum zai tafi Allah wa mimman nassa ala hada da cikin wanda ya fare mai mutu wannan wanda zama biye yanke da shi ina yi mata ashabi na daga cikin malaman mu a Sheikh abu muhammad al juwayni malam al juwayni qadi Hussein da qadi al hussein wa sahibahu da ɗalibansa sahibar tatimma wa tazib والإمام المحدث أبو القاسم الرابعي وحكاه إمام الحرمين عن والدي الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال إن كان لقبائته لم أرى بهذا أصلا ولا ذكرا من سامو أن أبينا لأتلباء تأكبر إيه حرما كما أعطي السجودة من سامو أسلم وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر وأنا أبني فلا أفيديك ولم يثبت به شيء فهو نعبد إن قلت أكون an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam amman yuktada bihi ko bai inganta daga wajen waɗanda ake koyi da su ba min salaf cikin magabata wala ta'arrada lahu a min ashabina kuma malamu ma ba su kula da wannan ba wallahu ta'ala alam Allah shi da mu sani bai za ta kawo kenan abun yi kawai idan mutum ya kabbara kawai kabbara a kowane hali ba sai ya miƙi ya ba kawai ثم إذا سجد سامع إذن يسجد فينبغي أن أن يراعي آداب السجود وكل ده لدب السجود في الهيئة دنجل الجسيب شفا دينا يسجد بذي شفا دينا يزرائي سبا بذي كل جاء كان شكين سبا بذي أبنى مدك أبنى يبوء سسيد دا أكي والتسبيع ذي يكون تسبيني دا أكي أما الهيئة السيقة فينبغي أن أن يضع يديه يسني أن يتحضوا mankibai dab da kafaɗinsa an arz wato a sanda ya tafi sujuda a ƙasa kaga zai buɗe haka na hazo mankibai dab da kafaɗinsa waya gumma a sabi'ahu kuma zai ya haɗe ya tsinci sau da in ka sujuda ai ba kula ka yake ba za ka haɗe su ne na waya shura ila jihatul kibla kuma ya kalli an kibla sosai wa yukhrijaha min kummi idan hannayensa wato a cikin riga miki to ya fito da su ya fito da su idan a cikin riga ya fito da su wa yubashira biha al-musalla wato ya taba ya taba da hannayensa da dumar da yake sallah shine musalla ya taba inda yake sallah ko inda ya sujuda din yawa wani jafiya ya buda kai, mirfaqaihi wannan hannayensa ko in zai hannunsa an jambaihi gabarin taba kubanansa ya buɗa haka kenan wa yarfa'a ba'unahu ya ɗage cikinsa an fakhidaihi gabarin wato kwanciya akan cinyarsa in kana rajulan inna ne. wa in kana imra'atan umma da ce ce aukunsa wato ko mata mata lam tujafi ita ba ta budawa shi ma ba zai buda ba wa yarfa'u sajidu asafilahu wato shi kaga da wato ala ra'si wato wannan wanda ya sujuda ya daga asafilahu ala ra'si ma'ana abin da yake nufi dukkan babbanta kar su kwanta a ƙasa ya daga su yawa wani makinu jama'atu ya sanya goshi ta gabaki ɗaya wa amfahu da hancin saniyar musalla akan inda yake salla. wai kuma innu ya nutsu su sujudi a cikin sujudin sa a jibe وأما التسبيح في السجود أما تسبيح السجود قال أصحابنا ما لم نسجد يسبح زي التسبيح نبي ما يسبح به في سجود الصلاة لأن سجود الجاهل التسبيح ده كي السجود اتسلى فيقول زي ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم يقول زي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشك سمعه وغفره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين ويقول كفم شيء سبوح قدوس رب الملائكة وروح هذا كله مما يقوله في سجود الصلاة وانا دك دك شيء قبل نكي فلاني أو سجود الصلاة انا آه، ذلك إباكا ليس جواه واواد إلا لا لترتيب تفيد الاختيار ذلك قالوا كثير ويستحب أنف أن يقول شيء اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعل لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وقبلها مني كما قبلتها من عبدك داوود صلى الله عليه وسلم wani معنى ma'ana اللهم اكتب لي بها أجرا ajran Allah ka rubuta Allah ka rubuta min lada a wajenka akan عندك ذكرى كسن يامو موت وتتفكى تعرف كي أو زنكا وضع إيه؟ وضع عني وزرا أي وضع عني وزرا بها الله كي يا من ذنبيك أي كي من ذنبي ونوي دون سجود وقبل آمن كبونا سجود عقرين كما قبيت وكما إذا كربيت من عبدك داوود وغباه كأن داوود عليه السلام وهذا الدعاء وانا الدعاء خصيص بهذه السجدة تاكي أنت وانا سجد كوي فينبغي أن يحافظ عليها وعليه يا كما تقول لك وذكر الأستاذ إسماعيل بريد في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء السجود أن يقول شيء أبن إذا أقاشني سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان رب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وانا شو عنك الأردن الشعبي بس يا بمسان شبا اي بمسان مو جانيا ان تتشاو وعفن اما دي معنى تنا لكو فإن ظاهر القرآن ومن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود تنا هو كنت يبون بيه فتوانا في السجود ويستحب أنسو أن يجمع بين هذه الأذكار كلها يتترو إلى ذكرين بك عندي إياه ويدعو معها bima yuridu kuma sai addu'a da abin da ke so a tare da wannan addu'a min umurul akhirah wa dunya ya al'amura na lahira da duniya wa in iktasara ala ba'dha in ya takaita ga fashion su subhan rabbil ala subhan rabbil ala subhan rabbil ala hasala asul tasbih asalin abin da ke nema yayin tafi ya tabbata walau lam yusabbih bi shay'in asla kaga ko ma da bi tafi yana tafiya ko yayi sujudi yayi sujudi yayi dago hasala sujudi sujudan nan ta cika ta sujudu salat kamar yadda haka ma yake a cikin sujuda da sallah kuma idan fara ga min tasbihi wa du'a idan ya gama wannan tafiye da addu'a rafa'a ra'sahu zai dauka kansa mukabbiran yana mai kabbara wa hal yaftakir ila salami zai sallama ko kuwa fi kaulan akwai maganganu sani ababan fada da shafi'i na imam shafi'i mashhuran a asahu ma wannan suka bi inganci inda jama'ir ashabi a wajen lokacin wato yan ba su ko ɗalibansa annan ya fita mutum yana buƙatuwa zuwa yin lifti ƙari, ila al ishram kamar da ya buƙaci kabbar harama a baya wanda yake ganin yi. wani yusiru kan salatin nan, wani yusiru kan salatin jinata kuma ga wajen tafi dai kamar sallar gawa ita ma sallama ake mata wa ayyudu haza, abin da ke ƙasa wannan cewa yana buƙatuwa zuwa sallama ma rawa ibn abi daud abinda ibn abi daud ya rawaita bi isnadi sahih da isnadin sa an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu annahu kana la ibn mas'ud ya ce idza qara'a as-sajda ne karanta ta sujuda sajda sai sujuda kuma sallama sai sallama wa tani nabi ci wa la tadiru a aba sai sallama ba ka sujudu tilawa fi sala an gane ko idan ma akan tafi wani kamar sujuda karatu ce a cikin sallah wani wato misali da za a ce mutum yana cikin sallah sai sujuda zai sai sallama sujudu tilawa ne ai wani sallama ba yana yin sake dagowa wanda annahu lam yunqal an annabi sallallahu ko ba aka kudu da annabi sallallahu cewa wato zalika ba aka kudu hakan ba ma'ana ba a samu annabi sallallahu alaihi ya sallama a sujudu tilawa ba fa'al awwal ma sar'ayin farko da suke gan zai zai sallama تو هل يبدأ رحلة تشوه ذاتية في وجهها أبو يبدأ كاجي أصحوا ما هو أن نسكب إنسي لا يبدأ رواية بقاتي هي كما لا يبدأ الإنسيام كما يبدأ رواية بقاتي أسأل شيء يعني إنسينا نعم. دول وبعض أصحابنا تاشقوا أبوات ما لمم يتوحوا بين المسألة هنا كان مسألة لبي ويقول تشي في التشهد والسلام ثلاثة أوجه أكنت أمير سجود التلاوة أكيد هي يسلم أحمد مظلوم فشكوتي أصحها أصحها وأنا كبير إنك أنه لا بد من الكلام بالشغل دور جديد سلم أبدا فيها والثاني النبي لا يحتاج إلى واحد منهما ما يبقى السلام وما يبقى السجيان والثالث نقول لا بد منهما دور الثياب الأشيط الذكاء ومن قال من السلبي إذا شو أن السلف قادر من ثم قبل تاني سلوي شو هذه محمد بن سيرين أو محمد بن سيرين أو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن سيرين كذا وأبو الحوص وابو كلابه واسحاق بن راهويه ومنهم قال اتونكم التي لا يستدعي ابو بن سلم الله وكان الحكم المصري ابو سعيد بن جبريل وكان ابراهيم النبعي وكان يحيى بن وسام واحمد وهذا كله في الحال الاول وانا اهالينا فكوتينا وهو سجود خارج الصلاه تعرفوا دوانا هنا ده علاقه بين سجود أو آه، سجود التلاوه او دان الله dinnan muna magana لي أكون sujuda دزام da التلاوة mu zai الله ولأقارب المستمع والحال الثاني نبي أن يسجد للتلاوة في الصلاة يتيدي سجودا تكراته ينام في الصلاة ولا يكبر للإشراق كبر على عربة ويستحب أنه أن يكبر للسجود إن ليس بول مسجد كبر ولا يرفع يديه أما كريتك عن ويكبر للرفع من السجود أما ذي أبوه daga sujudin nan ya kabara hada wa tashawul mashhur wannan shine abin da ke ingantacce kuma sananne alladhi qala wal jumhur wannan lokacin malaman suka faɗa wa qala abu ali ibn abi hurairah min ashabina daga cikin malaman mai ce la yukabbiru lisujud wa zai kabbara ko da ga ya kogu ya tafi fasjudu lillahi wa'budu ya ga ya tafi wala yurba wa zai sujuda ta dagowa ba wal ma'ruf al awwal abin da aka sani da farko zai yi kabbara ya tafi wannan sujuda واما الادب يا هي اجل السجود والتسبيح اما الذي في كما اجل السجود دغني ده فيك السجود والتسبيح فعلامات الادب فيك دورا كتب دي كبات في السجود دغني ده اجل مقبدا اشني السجود خارج الصلاه او الصلاه الا انه جل جوا اذا كان الساجد اماما اذا هو ده سجود يا دم الامام اللي فين يا كما الله يقبل التسبيح كده يسوي كده يسوي الا ان يعلم idan ya san cewa min halin ma'amumin ya san halin ma'amu jarumai ne su suna su alaji annahu yusiruna taswir yusiruna taswir sun bibita a tsawaita musu yusiruna taswir sun bibita a tsawaita musu kaga mutane mutane ثم إذا رفع من السجود إليه فهو كسر السجود القام الشيء ولا يجوز الاستراحة باب جلوس الاستراحة إلى خلاف وأن باب الصحابة عن يأخذ بعد وهذه مسألة قريبة مسألة وبقوات التبا ألا من نص عليها كأني وأن السبارة كيما قال أحكتها وهم نص عليها ودقنون إذا قلت وأن السبارة أمس أحكتها كنت كما قال أحكتها وفي القاضي الحسين والبغوي والرافعي وهذا بخلاف سجود السلام وأن السعبالم سجودها كسلة فإن القول الصحيح المنصوصة بالشابعي المختار واجود ما قال وجه مثل شيء قلتشي وانت أكبر wato abun fada da shafi'i na imam shafi'i al-muqtar ra'ayin da aka zaba alladhi ja'at bihi ahadith sahiha wadanda hadisi da ta suka zuwa fil bukhari sai bukhari wa ghairi da wasu istihbabu da fadi istiraha to an so ai zaman hutu a kibar sadar tsaniya wato a ƙarshen sujuda ta biyu amma ta wuce sujuda sahau an gane ko to ko kuma ka ce dan ya shigo da wani magana istihbabu sujud al-istiraha an so ai zaman hutu a kiba sujud al-thaniya a ƙarshen sujud ta biyu min raka'at al-ula raka'at farko min kulli salawat aqulat wa min al-thalith haka ata ukuma min rubaiyat asalla mai raka'a ثم إذا رفع رأسه إليه أوقف من السجدة التلاوة ومن سجدة التلاوة دل لو سجدة فكرته فلا بد دون يمين يكون جسد قائما إيه في سيء أخيه wal mustahabbu abu da aka fi idan ka saba ka'iman in ya tsaya sai an ya tsara a shay'an ana sai kai wani abu na qur'ani su ne ka sai ruku ba so ana kuma yana dagwa kuma sai sake tafiya ruku a a karanta wani abu idan misali ka ga za a ci a najmi ga wanda ke ganin shi sa shi wani baya ganin najmi daga wato mufassal babu su tilawa wasu juyurin lai ma'ana a gajin ƙarshen arab yi wannan a ƙarshe ake sujuda to ya ne yana so ana so kana tsayawa ka ɗan karanta wani sai ka ko ƙuri wallah wace fi mutum karanta na wajen da saba sun maraka a gari na yake cewa wani musabu idan ta saba ƙayyana ya tsaya ya tsaya tsaye an yi kara shi an sai karauta na abu ka a tsaye ruku wajen da saba ya tsaya sun marka'a sai ruku'u min gairi su ba tare da ta karanta wani abu jaza ya halatta qaflun rabi'a fil awqat al-muqtara lil qira'a dangane da lokuta ababan zaba akan yin karatu akwai lokutan da aka so kai karatu a ciki saboda wani lokaci qur'ani yana da lokuta da yake so a dinga karanta shi a ciki wanda sun fi ko in za ka iya karanta amma ba kamar wani lokacin ba i'lam bi sani to an afdalu qira'a bar da karatun qur'ani zaka ma kana bi sala wanda zaka yi shi a cikin sallah مذهب الشافعي وغيره مذهب الإمام الشافعي لو نسيت أبو أنت وأنا تطوير السياني أو يتسأيوا في سنة سنة أبو بني شو فلا لم يتطوير السجود في هذا أو يتسجود أبو أنت سنة على كده وأما القراءة في غير السنة أما قم سنة كراجو عند جبا سلا فأقبلها أو يفعل في قراءة الليل سنة سندري والنسب الأخير من الليل كاغاز وكما اشياء الدري ودون أقول الدري kaga wato tsakiyar rabin dare a fuzalin nan awar shi kuma ya fi na farko ma'ana da kai a farkon dare ba ya kai a ƙarshen dare a wannan ai an ba a cikin sallah magana yawa wannan shi kuma shi maganar bin dare ko a cikin sallah ko a cikin sallah ba ƙarshen daren ya fi farkon daren ba da eh wa amma qira'atu fi ghayri salati ta ji magana amma karatu a cikin inda ba sallah ba ba mu bari wa ma sallatu qira'atu layl karatun dare wa nisfu al-akhir min al-layl da kuma rabin dare na kashi mu bari ne awal shi kuma ya fara da dake da farko wal qira'atu bayna al-maghrib wa al-isha mahbuba kaga yin karatu tsakanin maghrib wa isha abin so ne wa amma qira'atu bin nahari amma karatu da rana mu bari wa mabalin nasa ba'da salati subh bayan sallah ولكن راتب في الجامعه ما بعد تعمل كانت في وقت وقول لوك ان الاوقات اللي تشلوا كتابه بمعنى في وفي دنيا مسكينه جوت معنا دي في تشما وما ما رواه ابن ابي داود اما حديث دا ابن ابو داود يروي يعني تلك اكثر عن عن معاذ بن رفاعه اما شايف جو انهم كذب القراءه شو ما لمن في يعني ما في ايه بتوتني كرتوا بعد العصر مثلا العصر وقال هو دراسه اليهود هيكل في اليهود اوائل وغير مقبول وانا بالتبا تبا ولا اكرب ولا مر ولا اصل له وما شما لا اسيته ويجتاء ويقدم للحجامي انكم مقوى نفسي لك ذا قانا ترسو ذا يوم الجمعة رانا الجمعة والاثنين تجد تنوم الخميس انا انا ويوم عرفة رانا حرفة ومين عشاء انكم لا تقوم قونا وانت قوم قونا وانت كربا تؤكو لا تقوم العشر الاخير قوم القشم رمضان وانت رمضان والعشر الأول دقوم فرقه من ذي الحجة إلى ذي الحجة ومن الشهور هو تهليل ذاك اتقرأ شهور رمضان رمضان فصل الرجل والمكاري ماذا يفعل إذا أنتج عليه فصل اللي كما كان عمل شوي إذا لم يكرسوا mai karatu mai zai aikata idan إذا أنتج عليه إذا karatu ya kakari masa yana cikin karatu karatu ɗauke موجودة في القرآن ita qur'ani ba shi da gwani wani wanda ya yi lafiya ƙari lafiya kuma ya abinda Allah ke so idza urtija al qari dan karatu ya rike kayan fatu mai karatu ko ya rikitar da mai karatu ko ya sarke ga mai karatu bi ana faɗi urtija falan yadir sai zama ma bai sani ba ma ba'd al mawdi' alladhi tahayyi menene a bayan abinda yake yake zuwa gare shi fasa ala anhu gairu sai tambayi wani ubangiji ya kamata in yi ta'addaba ya ladabtu bima ja'a an abdullahi bin mas'ud da wanda ya zo daga abdullahi bin mas'ud wa ibrahim bin nakhli da ibrahim bin nakhli wa bashir bin abi mas'ud da abinda da abinda kuma daga bashir bin abi mas'ud annahu qalu sunti idza sa'ala ahadukum akha an aya idan ɗayan ku ya tambayi dan uwansa kan wata aya fal yaqra ma qabla thumma yasqut ba kan ayar da ake so kai tsaye ba karanto abin da yake kafin ta take shi ma'ana in za a mutum zara eh a sallah ba a so ba kan aya ake so wace manta za ka ba za ka karanto masa abin da yi kafin wannan kana ganin ka zo abin ta saboda eh ba su kanta mutum sai dai ka dawo ɗan kaɗan eh, za ka yi kamar za a ce aya ji kafin aya biya ya abu nan ko da mafi wanci in dai dama mu ya san karatu da kai wannan zai wata kuma ko shi a karantarsa in karatu ya dauke ma ai koma bi kana kuma da bi a qur'ani wallahi wani in dai har ka riga kai tsallace da minti goma sha biyar ka ya dawo da ya dawo da Allah ka ba mu lokacin da za ka yi a raka a cikin wani ka dauka kaga kaga yake cewa kaji wannan kaji bai da daga Allah ku ji da Allah ba kuma Allah Allah kake abokin kai fata ko ko ka bal ya karama qabla ikan ta abin da ke kafin da sun mai sai shi wala ya kudu kada ce kai baka za wa kaza kai ce bata ya kai haka ai ba kaza kaza kai ba ce fa innahu yulabbisu alai tsarin ki shi shiga ma'ana an ka tafi gyaran kai ke likita shi zaka ko ba magana za ka yi ba ba ma magana idan wani abu da zai ku sha'awa a haram wallahi malam Limani sai ya bata da kaza ba a gyara masa amma munan Allah Allah ake ke gyara da wani ma ba gyaran ba ne shi ne yi tsatsan mai kokarin yin gyara. shi masu da mutum biyar shi da ba suna kokarin ba gyara shi sai a ware masu gyaran kaga wannan layin na farko na bayan liman liyaliya ne kun da halar da kuma nuna haka ba layi ne na kuwa ba kuma a samun alifin na haka ake yanzu ya kamata liman na farko da na biyu da na uku in suna nan ko da a makarar ka zo misali in dai ba a tarika da ba a kusa musu shi kusa wani tunda ai daman su ne za su gyara in ta kaka da mata su za su to a shirye mu wani ma Allah Allah ke ga abin da zai ba mu sha'awa su ƙasashe waɗanda suka san ciwon kasar ciwon layin farkon ma alama ta da kai an suka tsallaka wa masu tsallaka. akwai masu shi an ga an cike gurbin wallahi ta an da tsalla domin wani abu ba suke sawa su kare yadda sai an tsallako an ƙetaro kuma mun kare amma wannan nan kuma nan ne ba ke jira su zo na yawa a'a eh to Allah shi ne fasul fasali to fikira sun tsari ne ok fasul rabi ya biyu shiga tulisti dilal bin ayatun ƙor'ani yanzu a kafa hujja da ayatun ƙor'ani kana sun ƙarfa wata hujjar ka wani wani dalilin ka da kuma wani abu da kake faɗa kan ka kafa dalili ko hujja da ƙor'ani ake yi دو ويش يقول لهم سيرة الاستدلال يدعي في دلالة اقسام الدلالة هذا دلالة مطابقة دلالة الاتفاق دلالة وإمارة هو أن الدليل يأتي إذا أراد أن يستدل بآية إذا مثلنا في كفه هجة هجة هو دليل وتعالى فله أن نقول abin da yake ce qala Allah ta'ala ka da sigar ma bi ce qala Allah ya ce kun ji ko qala Allah ta'ala ka walau an yakulu kuma ya halatta ce Allah ta'ala ya kulu kaza sai ga mutum Allah ta'ala ya kulu kaza wala karatu fi shay'in hada wannan ba a kyamaci wannan ba haza huwa sahibul muqtar wannan shine abin da in yake ingantacce abin zabi allazi alaihi amalu salaf wal khalaf شنو aikin magabata na kwarai da في suka biyo وروى أبي داود عن مطالب بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال لا تقولوا شنو تقول إن الله تعالى يقول كل شيء يقول ولكن قولوا إن الله تعالى قال وهذا الذي أنكره المطالب رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن وأن يتقع لزوم أو قراني وأن إنكار بشيء مطالب من عبد الله الشخير إيه. يا ترى من القرآن ده يشكره وفعلته الصحابة ده أبنه فصح بسك عيكة وهم بعدهم قلنا سكذوا أبا عيسى رضي الله عنهم قال الله تعالى ألت والله يقول الحق هذا وفي صحيح المسلم عن أبي ذر قال قال النبي صلى يقول الله عز وجل لا يكاو ما لا يكاو مبالغ من جاء بالحدث وله عشر أمثاله صحيح البخاري بتفسير قولي تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون فهذا كلام أبي طلحة بحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبو طلحة عليه فأنا أجمع المسلم وبمسح تقريبا وفي صحيح أما سروق رحمه الله تعالى قال فقلت لعائشة رضي الله عنها قلت عائشة ألم يقول الله كذا يقول ألم يقول لشيء ألا بعد شوى يكتبوا ولا قدر أعوذ وفكر أعلى أبي رفق المبين قدر أعوذ وقدر أعوذ بأفق المبين بالمناسبة وقال تلك شوى أولم تسمع أن الله تعالى يقول هذه لا تدرك الأبصار ويجبك الأبصار ونزل الخبير أولم تسمع أن الله تعالى يقول كاتبه ما كان يفكر من أن يكلمه الله إلى واحد أو من وراء حجاب ثم قالت في هذا الحديث والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونزائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر كما واتو ثاني كده كمان تشيتينيا لما كما تقول أنا أشوف مغزن مغواتا وأنا أشوف بما يتكتاتنا ديوا من أن تحصل سبق الماء يا نشيف والله تعالى أعلم باب فصل ربيع في آداب الختم وما يتعلق به لدبا سوق القرآن da abin da ke da alaƙa da shi ba fi masa'il a cikin wannan akwai matsaloli al'ula ta farko fi wakati yaushe ne ta yi khatama an taƙaddama annan khatima lil qari wahdahu ya gabata cewa wanda ya karatu shi kadai yustahabu an so an yakuna fi sala ya zama a cikin sallah وأنه يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر تقوم إذا ما أتكي ركعتي فجر ذي كتب أو ركعتي سنة المغرب وركع بين ما يسأل المغرب وفي ركعتي سنة الفجر أقبل أما ركعتان يركو إلى بين سنة الفجر يقبل له وأنه يستحب أن أنسو قريشي أن يختم ختمة في أول الليل وفي توكات آية ko ya haɗa saukarsa a farkon dare fi daure a cikin kewaya wanda yake wata rana kuma da rana zai haɗa wani lokacin da daddare zai haɗa wa ya kasima khatimatan ukhra wata saukar sai haɗa ta bi a wani dai a farkon dare fi daurin akhar a wani kewayen a wani takarar tasar wa amma man yakhtimu fi ghayri salat amma wanda zai haɗa saukarsa inda yake ba sallah ba to wal jama'atu alladhina yahtimuna mujtama'in da jama'ar da za su haɗu su sauka a haɗe wa yi ta haɓa an so an yi kuna khatamu saukar su ta zama fi awalin nahar farkon yini au fi awalin laili ko a farkon dare kamar su kaddama kamar yadda ya gabata farkon yini safiya kenan wa awalin nahari farkon yini a fubalu shi ya falla inda ba a wala ba a wajen sashen wasu daga cikin malami ana ji da kyau المسألة الثانية مسألة تبيو يستحب أن صل صيام يوم الختم آه، في abinci ranar da zai haɗa azuminsa a ranar da zai haɗa saukarsa illa an yi suwaji fa yawan sai da in ya dace da wani ne na shar'u an siya biyu da وقد روى ابن ابي داود في سنة سعيش نعم ابن ابي داود يعرف في سناد البخاري عن طلحه ابن المصري وحبيب بن عبد الفاري ومسيب بن رافع التابعي الكوفيين رضي الله عنهم اجمعين الا يتعلم اذا كانوا كذلك يفتحون وجدنا وهجر في اليوم الذي يختمون فيه القران وجدنا وهجر في انا الذي ارفع اسم القدس صياما وهجر فينا ما تعلمون هذه مره واحده اقول انا مساله ثانيه مثلا اقول يستعب انصر حضور مجلس ختم القران على الدين وفي مجلس النجاة الشقاء استحبابا متأكدا كما أن سوء أنسوا كما معنى سنة في التربية وقد أسمى في الصحيحين يا جماعة في البخاري سئم كلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيضة وذاك اليوم وانتي ما دامت الآدى بخروج الفتاة يوم العيد العيد فيشهد من الخير على الخير ودعوة المسلمين لا جاء هل يمكن تشكو حديث يسعي وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا بلاد عمر ده كان شيخ فني وانا مسلم يراقب رجلا ليه كده وانا مسلم يقرا القران اللي كان اللي كان في القران فاذا اراد ان يختم المتون يعطي كمان ده يعطي كمان اعلم ابن عباس شو نمي كلاد سند ابن عباس ما يشهد ذلك فعلا شو انه مجلس اكمل عليه ورواه ابن ابي داود بسنده بسنده في الحين عن اسناد التابعين الدليل صحيح أنس رضي الله عنه قال نعم كان رسول مالك فتالي يجي أنس أمالي يا كسنتي إذا ختم القرآن إني كمل السكسة جماعة هذا هو دعاء في تاريخ رجل السياح الدعاء وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عكيمة التابع الدليل قال أرسل إلي مجاهد مجاهد بن جمر الضريري المكي جاءكم سوى وعبد ابن أبي لبابة بسألكم فقالت كتي إنا أرسلنا إليك من أيكم كتوا لأن أردنا أن نختم القرآن من كملا سوكا والدعاء يستجاب عند ختم القرآن كما أنا أنسى الدعاء ولن سوك القرآن لا تئذوا وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقول أنا سوى إن الرحمة cewa wato ita rama tanzilu inda khatimatin qur'an tana suka a sanda ake bukatar suka qur'ani warawa bi isnadi sahih an mujahid ta kanu yastami'una suka da cikin taru inda khatimatin qur'an a sanda ake sauka qur'ani yaquluna tace tanzilu rahma rahma suka take kun ko wannan zaki na doka da ake gabata irin wannan shi ne shi ne idan kawai abin kada ya yi ita ne iyaka zai bayan zuwa ga bid'a da sha'awa alwasatu rabi a mas'alatu yustahabu du'a an so ayi addu'a inda al-khatmi a yayin saukar shibabul mawquta akidan an so aka ko da karfi ko sosai lima da kaza wata wata abinda muka ambata bai masa asali ko da amsala take kafin ta warawar darimi bi tinabi an kuma yin a'arat qal man qara al-qur'ana thumma da'a al'arabi ke cewa mai al'arabi ke cewa wanda karanta qur'ani sai addu'a amma na ala du'a'ihi arba'atu alaf malak malaiku dubu hudu za su sanya cewa amin akan addu'a wani kenan wayan baki an so an yi rishi bi du'a yinaci wajen addu'a wa an yaji du'a bil umuril muhimma ya riƙe abubuwa masu mahimmanci wa an yi kufira min zalika yawaita cikin wannan addu'a fi salahin musulmi ويجب الله يشير المسلمين والصلاح لسلطانهم الله يشير سراكنهم وسائر ولاة أمورهم دلقور دابور دابور رنسو ودروا الحاكم أبو عبد الله السابوري بإسناده الحاكم أبو عبد الله السابوري يروي في السنة ذلك أنا عبد الله بن المبارك شعب ابن المبارك كان إذا ختم القرآن إن هذا القرآن أكثر من دعائي من دعائي المسلمين وإنت يوم المسلمين وذا الدعاء والمسلمات المؤمنين على المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين ما زالوا المؤمنين ما كان وقد قال نحو ذلك غير وانت كباشي وشي ما يفعل آتي في مغبات ويختار الداعي الدعوات الجامعة كيف ذاك أدو كذاب أدو إما سوء جميوة قوله كما يقول الله اللهم أخرج قلوبنا وأذر عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا اللهم يسر لليسرى وجنب اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وبداية المحيا والممات وبداية المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنة اللهم إنا نستودعك نستودعك أدياننا أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهالينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعلم منكم الآخرة والدنيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك اللهم أغفر ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك الطويل اللهم الطف بعبدك سلطاننا ذاك يا أنبت السماء في ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد الله ويزيد اللهم ذيك كارا جوانا إنها كارا ويقول بلد الدعوات زي فتيت ربوة الدوئين المذكورة وأن دعك عمتها في جملة الولاة ونقول هذا الذكر شو شكباني ويقول ذيك ويزيد زي كارا الله محمي نفسه وبلاده الله كاري kare ran shugaba ذيك شو da yake tubba'ahu Allah kare mabiyansa wa jinadahu da sojojin da jami'an tsaronsa wa suru ala a'da'i din ka taimake shi akan makiya addini wa sa'irin mukhalifin da goma sabawa wa fi'uli idarati munkarat Allah ya dakatar da shi wajen kawar da ababanki wa izharin mahasin da kuma cikita Allah ya taimake shi wajen bayyana da kyawawan abubuwa kyawawan ayyuka wa anwa'il khairat لنويس الخير جمدبا وزيد الإسلام بسبب ظهورا الله تعالى مثل بينا سبب السبب وانا الشقباء ظاهرا ظهورا ظاهرة بينا مبينيا وعزته الله كرفش ورعيته واتو دولا جاي سلكا والاحتجاج الباهرة الفضاء مبين يعني الفرد اللهم اغفر اشعاف المسلمين ونشواجه الناس وارخص اسعارهم الله تجاري على المسلمين فسوف تفرج الشمس وآمنهم كأن يعني تدرس في أعطائهم تكون أعطى الشمس وقض ديونهم ديونهم الله كفي أباد كان لأكبرس وآس مرضاهم كورك الدامر فألا في أنس وانسر جيوشهم الله كفي أباد كان لأكبرس وآس مرضاهم وسلم ويابهم الله مؤسم كيوة أدباك أنا لأكبرس الله تعالي تدرس وفك أسراهم ولن نسكيها من جاء من أنتروا وشكوك وعلك فجولتوا واشكوا سدورهم كورك أنت يشبوا عليك وفجولك سنتكاتنسوا وآدي ملك غير قلوبهم الله كتبيجا بأنتك سنتكاتنسوا وألب بينهم كهذا تكاننسوا وجعل في قلوبهم الإيمان والشكمة الله كتبيني إيماني وشكمة سنتكاتنسوا وثبتهم على ملة رسولك الله كتبت تنسوا أكان أدينهم من ذكر صلى الله عليه وسلم وأوزعهم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك أنا مثلك كي مثل بجوة كي مثل إلهامة أكد أمر منك أن في عاهدهم منك باكو عاهدهم عليك منك قل كانت الرسول وانصرهم الله كتمكيس على عدوه ومن ينسى وعدوه من ينسى إله الحق يا مهرج يا أموتا نبتيا واجعله واجعلنا منهم سنة ونبتيا تأتشون الدعاء اللهم اجعلهم آمرين بمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتبين مجتنبين لا محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناسفين متناسبين متناسحين تنم متنسجم معنا والناس اللهم اللهم اجعلهم انك سنيا امر بالمعروف يوم تقوم بالتكاوى قائلين به ما تأتي التكاوى لا يمين عن المنكر ما ثاني لدعيك منكر مجتنبين له ما في نسيت منكر محافظين على حدودك ما تكيه إياك وكيك دائمين على طاعتك ولن نسكذات هو المستبد ومكتع متناصفين ما سين آدم كانوا في متناصفين ما سين سياق الجنة اللهم اغفرهم الله تسأل في أفعالهم أيكة وقوالهم لمن ظننت وبارك لهم في البركة في جميع أحوالهم وأتأتي ذكر هذا يفتتح ويفتح ويفتتح دعاءه مالك الذئب الدعاء الثاني ويختمه بقوله وذي كاكا بسوى الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وانا انا كيف الدرس ma'asur بعض الدعاء addu'a وانا wanda نفسي ba nafsi to amma ka ɗauka kayi abu ne mai kyau اللهم يا الله سلم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد المسألة الخامسة مسألة بير يستحب أرسل إذا فرد من الخدمة إذا يقوم أن ختم wannan suka an shara'a في أخرى wa fara da wata ibaha a ƙarshen wancan sai fara buɗewa ko da في وقد استحبه السلف فكر مضوا كسلف سنة واحتجوا فيه حديث أنس انقبها وجد حديث أنس سوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير الأعمال الحل والروح هو الرحل mafi alkhairin aiki wanda aka kammala kuma aka ƙara ɗaukan sa ina cewa ma umar da ake da ƙarshe in ta alƙur'an ba khatin ka buɗe qur'ani kuma ka sauke shi sama ala to malam ka kaje wani tsari Thank you.